وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 439 a karatun da muke gabatarwa na littafin bulugul maram min adillatil afkan littafin al'imam ahmad Ibnu ali Ibnu hajarin Al-Askalani al'askalani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul qada a yau za mu shiga babi na biyu shine babu da'awa wal bayyinati insha Allah za mu karanta hadisi na farko a wannan babin shi wannan hadisin yana dauke da bayani akan dalilin mai kara dalilin mai kara a kotu don haka yasa ibn hajar ya ware masa babi musamman wanda ke dauke da bayani akan kara matsayin kara a kotu abinda ake nufi da adda'awa adda'awa jam'u ne na da'awa kamar yadda malamai suka faɗa misali ibn usaimin a littafin fathuzil jalali wal ikram sharhin bulugul maram a wannan hadisin da muke karantawa yana mujallar na shida shafin ɗari tisin da biyu mai ake nufi da da'awa da'awa adda'awa jam'u ne na da'awa abinda ake nufi da adda'awa shine ƙara da hausa adda'awa ita ce ƙara amma abinda kalma take nufi an yi zifar insan ila nafsihi haƙƙan ala abinda ake nufi da ƙara shine mutum ya yi ƙorafin haƙƙin da ke hannun wani nashi haƙƙin da ke hannun wani nashi ne wanda shi ake ce ma ƙara wato ƙorafi kenan mutum yana korafin cewa wani hakki da yake tare da wani mallakansa ne to akasin ƙara shi ake nufi da al'iƙarar al'iƙarar an yi bifa al'isanu haƙƙan liberiki ala nafsihi shi kuma ikirari wanda asali kalmar larabci ne amma ko da hausa ana amfani da ita al'iƙarar me ake nufi da ikirari a ce wane ya yi ikirari wato kalmar iƙarar ita ce ka tabbatar abin da ke hannunka ba naka bane na wani ne wannan shine al-iqrar kaga ƙara ka tabbatar da abin da ke hannun wani naka ne ba nashi bane shine addawa amma al-iqrar shine akasin wannan ka tabbatar da abin da ke hannunka ba naka bane na wani ne wannan shine al-iqrar to sai abin da ake nufi da ash-shahada ash-shahada tana karkashin albayyanatu shi yasa ya kawo abubuwa guda biyu a babin adda'awa wal bayyanatu abinda ake nufi da albayyana ta bayanin malaman fiqh shine ash-shahada shaida to me ake nufi da shaida da Hausa wanda asali kalmar ash-shahada larabci ne da Hausa kuma shaida shaida ita ce an yudifa al-insanu haqqan li ghairihi ala ghairihi shaida ita ce ka tabbatar abin da ke hannun wani ba nashi ne, na wani ne kaga baka ce naka ba ne. idan ka ce naka ne shi ne ƙara ikirari ba, ka tabbatar abin da yake naka ne ba naka ba ne. shaida kuma ba ka tabbatar da abin da ke hannun wani ba nashi ne, na wani ne to kaga wannan third party kenan mutum na uku wanda shi ake nufi da a shahada to wannan ita ce shaida wanda dukansu suna da alaka da kotu dama kuna cikin kitabul qaba'i sashin da ya ware saboda bayani abin da ya shafi alƙalanci to sai ibnu usaymin yace wa hadhihi salasatu wadannan abubuwa guda uku kaga na daya an yudifa wa tudifa haqqan li nafsika ala ghayrika hakkinka abu ne wanda ke naka ne sai ka ce na wani ne hakkinka ka ce na wani ne kaga wannan shine al-iqrar to idan kuma hakkin wani ne kai korafin naka ne to wannan shine qara wa hazihi da'wa aw haqqan li ghayrika ala ghayrika fa hadhihi shahada amma idan ka ce hakkin wani ba nashi bane na wani ne wato dukiyar da wani yake rike da ita ba tashi bace dukiyar wani ce ka zama shaida kenan ba wai kana tabbatar makanka ba al'imam al-buhuti mai littafin kashafin ƙina a mujallar shida shafin 388 ya ce adda'awa wahiduha da'awa wanda shi ne ƙara lugatu talab asali a harshen larabci idan aka ce adda'awa ana nufin nema ana neman abu shi ake nufi da adda'awa neman abu wanda asali da larabci kenan kuma za ka ga wannan kalma a cikin alkur'ani a wurare daban-daban kamar misali a surar yasin aya ta hamsin da biyar inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un ma yadda'un kaga kalmar addawa ta zo Allah ya ce ‘yan aljanna suna cikin shagali a gidan aljanna Allah ka samu ne suna cikin shagali wato ɗan aljanna gaba ɗaya hankalinsa wato baya ta sashin wata damuwa kullum a cikin ni'ima yake shi yasa Allah ce, hum wa azwajuhum fi zilalin ake alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha hatun suna da 'ya'yan itatuwan marmari a gidan aljanna walahum ma yad'una kuma suna samun duk abinda suka nema abinda suka nema yad'un kaga addawa me ake nufi da abinda suka nema tamannauna wa yatlubuna abinda yan aljanna suka yi fatan su samu sai Allah ya ba su don haka yasa gidan aljanna babu abinda aka rasa duniya ne kake rasa wani abu ka samu wani abu amma aljanna komai zaka samu shi sa Allah ya ce lahum fiha ma yasha'u Allah ka samu komar mu kenan wannan ta fashin larabci kenan don haka kalmar ma yadda una ta ɗauki ma'ana ce ta larabci walakin na istila fi janibin istila idan aka ce a shari'a fa na ake nufi da adda'awa ƙara wato shine nema ibafatul insani ila nafsihi istihqaq shay'in fi yadi ghairihi aw fi zimmatihi wani abu ne wanda ke hannun wani sai kai ƙorafin abun nan naka ne a wulgair min dainin wajen nahawihi ko da ba kaddara ba ce kamar ka ce ina bin wani bashi kaga korafi ne wannan shi ake nufi da ƙara ina bin wani bashi mun yi ciniki bai biya ni ba wannan gidan da yake zama nawa ne motan nan kwace min yayi waɗannan abubuwa su ne ƙara kana korafin mallakar wani ba nashi ba ne naka ne wannan shi ne addawa to idan aka ce almudda'i fa almudda'i mai ƙara shi ne almudda'i man yi talibu gairahu bi haƙƙin wanda yake neman haƙƙinsa a wurin wani shi ake nufi da almudda'i mai ƙara ya kuru alai wanda ke nuna cewar wannan abin cancantarsa ne ba na wani ba ne to gaba ɗaya wannan ya ta'allaka ne da hadisi guda hadisi guda kuma ne hadisin Abdullah bin Abbas abinda al buhuti al ya ce wal aslu fi masailil babi duk wata matsala da ta shafi alƙalanci to tara ta ga wannan hadisin ɗaya na Abdullah bin Abbas Allah ya ƙara musu yarda to shi ne hadisin da Ibn Hajar ya fara kawo shi ba kuma Ibn Hajar ba ne. duk wani magana duk wanda zai yi magana in dai akan alƙalanci ne bai isa ya gama maganan nan bai kawo hadisin nan ba bai isa ba saboda wannan hadisin shi ya tsara alƙalanci gaba ɗayansa aikin da alƙali yake mu karanta an abbas an karɓo hadisin daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yarda da shi da mahaifinsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace lau yu'tan nasu bi da'awahum da dai za a rika ba wa mutane abin da suka nema ta dalilin ƙorafinsu? kawai don mutum ya ce gidan wani na wani sai a ce to karɓa? da haka za a yi ladda'a na sun dima a rijalin da wasu mutane sun yi ƙorafin jinin wasu mutane yana wuyan wasu wa amwalahum dukiyar wasu mutane nasu da babu shakka da za a ce in kayi korafi kawai sai a baka da haka aka bar duniya da haka aka bar duniya kaga shikenan abinda mutum ya ga dama kawai sai ka ce ai motar wani ma nawa ne sai ka karba kawai sai manzo Allah ya ce a akwai tsari walakin al yaminu alal mudda'a alayhi sai dai rantsuwa tana ga wanda aka yi korafi a kansa ba wanda ya yi korafin ba ba wanda ya yi karan ba wanda aka yi korafi a kansa shine mai rantsuwa wannan hadisin mutafakun alai to wanda lafazin nan da ya kawo yana sahih muslim babu da yamini alal mudda'a alai sunan babin kenan saboda abinda hadisin yake nunawa hadisi na 1711 illa dai kawai kalmar aka samu bambanci ta inda aka samu kuskuren rubutawa asali abin da annabi ya faɗa lauyo utan nasu bi da'awahum ladda'a nasun ladda'a nasun ladda'a ladda'an nasu dima'a rijalin wa amwalakum sai ce rawahul Buhari. Eh, kuma hadisin yana so bukhari yana babu lamin alal mudda'a alayhi fil amwali wal hudud al-imam bukhari ya kawo shi a babuka da yawa akwai babin da al-imam bukhari ya ware akan tsarin ƙara ta sashin alƙalanci wanda ya ƙara abin da ya shafi dukiya abin da ya shafi an taɓa mutunci ko an zub da jini ya yi babi musamman sai kawo hadisin shi ne hadisin 2524 to kuma alimamu bukhari ya kawo shi a inda yake tafsiri akwai tashin tafsiri a sayin bukhari inda ya fassara ayoyin alkur'ani tun daga bakara har zuwa nasi to in ka duba tafsirin suratu ali imran yana fassara aya ta 77 hadisi na 2552 lafazin alimamu bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake law yu'tan nasu bi da'awahum da dai ana ba wa mutane abin da suka nema ta hanyar korafi ta hanyar ƙara la zahaba dima'u qaumin wa amwaluhum da dukiyar mutane ta tafi jinin mutane ya tafi saboda mutane kawai za su yi korafi wani ya kashe min dan uwa zai kashe wani Wani ya kwace min dukiya zai kwace dukiyarsa to korafi bai isa ba korafi bai isa ba waɗannan hadisai suna sahih bukhari da kuma sahihu muslim amma asali yadda suka zo waɗannan riwayoyin sun zo ne ta bayanin abdullahi bin abbas kawai shi ya sa ibn hajar sai ya kawo riwaya ta biyu mu karanta ya ce walil bai haƙi bi isnadin sahihin riwaya da ta zo ta al'imam bai haƙi wannan riwaya ta zo da isnadi ingantacce kaga nan ne aka samu tamamul hadis albayyinatu alal mudda'i dalili yana ga mai korafi dalili yana ga mai ƙara wal yaminu alaman ankara rantsuwa kuma tana ga wanda ya musanta to kaga sassa biyun kowanne da aikin da aka dora mishi wanda ya yi ƙara wanda ya yi korafi dukiyar wani tawa ne kai ne kake ƙorafi? mai annabi ya ce za ka yi albayyana za ka kawo dalili na gidan wani naka ne mai dalili ai akwai takardu akwai yarjejeniyar cinikin fili waye duk sai ka kawo ai dalili shi zai nuna gidan naka ne shi sa annabi ya ce mai ƙara dalili na gare shi wanda kuma ya musanta rantsuwa ce a kansa wanda ya musanta aikinsa ba ya kawo hujja ba ne rantsuwa ne amma wanda duk ya ce abu kaza domin kana ikirarin samarwa samarwa ba za ta yi ba sai da hujja saboda ka sai ka kawo dalili to asali wato abin da ya faru shine akwai wani tabi'i ana kiransa abdullahi bin ubaidillah bin abi mulaika al-makki wani babban tabi'i Allah ya masa rahama wani babban tabi'i abdullahi bin ubaidillah ibn abi mulaika amma saboda shahara da yayi don shi kaɗai ne mai wannan sunan sai kawai ana kiransa ibnu abi mulaika galibi ma hadisi ba za ka ga an kawo sunayen gaba ɗaya ba sai da ce ibnu abi mulaika ibnu abi mulaika ya ga sahabban annabi muhammad da yawa kuma yana da ilimin gaske yana da ilimin gaske to zamanin da abdullahi bin zubair ya zama khalifa bayan mutuwar muawiya kenan hijira na da shekara 64 hijira tana da shekara 64 bayan rasuwar annabi Muhammad da kamar shekara 53 bayan Muawiya ya rasu to nan ne aka samu matsala na rikicin shugabanci a tsakanin musulmi sai ya zama Muawiya ya naɗa ɗansa Yazid wanda kuma Abdullah bin Zubair ya yi ikirarin shi ma halifa ne abdullahi bin zubair kuma ya samu shekara takwas a matsayin halifa yankin alhijaz ya samu shekara takwas kafin allah ya kawo ajalinsa abdullahi bin zubair sahabi ne allah ya kara masa yarda to lokacin abdullahi bin zubair yana halifa yankin hijaz wanda ya hada da makka madina da sauransu sai ya nada shi wannan tabi'in a matsayin alkali ya nada shi alkali a birnin ƙwa'ifa. Ƙwa'if tana kusa da makka ƙwa'if tana kusa da makka eh, shi abdullahi bin zubair ya nada wannan a matsayinsa na alkali kuma abinda zai gwada maka muhimmancin eh, ladanci ga shi mutumin nan masani ne malami ne alkali ne amma bai bar ladanci ba bai bar ladanci ba limanci ba bai bar ladanci ba saboda albarkan da yake tare da wannan aikin ibnu abi mulaika to shi ya ba da labari sai ya ce kuntu qadiyan amilan li ibnu zubair na kasance ina ma ina yin aiki wato ina matsayin alkali ta gefen abdullahi bin zubair saboda lokacin halifanci ya rabu gida biyu akwai gefen banu umayya amma abdullahi bin zubair ta sa ya zama aka nada ibnu abi mulaika a matsayin alkali a ta'ifa yace rufi'a ilayya imra'a ranan ina kotu sai gashi an kawo min wata mata aka zo min da wata mata ta tazumu anna sahibataha waja'atha bi ishfan zo tana karan akwai wata matan kuma ta soka mata musulla musulla a tafin hannunta sai da yahuda sai da ya huda tafin hannun gaba daya shi ne ya ce hatta ba haramin kafiha wannan matan ta huda musullan tun daga cikin hannun sai da ya fita ta baya to fa kharajat wa hiya tudmi abinda ya faru shine su biyu suke wani daki matan suna wani daki suna sakanta barma wasu suka ce kwando ne ake saka to ana amfani da wannan musullan da shi suke amfani to ina eh, rigima ta kaure tsakanin waɗannan matan ɗaya sai ta ɗauki wannan musulun ta daɓa ma ɗayan sai da ya fita ta ɗaya gefen wa kharajat sai suka fito daga ɗakin waɗannan matan biyu suka fito yani fi bakin takrizani hasira lahuma fa asabat ihdahuma da sahibatiha bil ishfa wato sun fada ne kaure tsakanin su wannan ita daga wannan musalla ta caka ma wancan fa kharajat wahiya tudumi sai ta wannan matan ta fito daga ɗakin ga jini yana zuba daga hannunta to ɗai akwai wani ɗaki kuma a gefe kusa da wannan wa fil hujjarati huddasun akwai wasu mutane a ɗakin suna hiransu kaga kenan ba sa nan ba su san me ya faru a tsakanin mata biyu din nan ba su sani ba sai da waɗannan matan suka fito daga ɗakin ita dai wannan ga ƙarfe a hannunta jini na ta zuba waɗannan mutane sun fito daga ɗakin haya-haya mai ke faruwa wa kanat fil hujratil nasu ne ta haddasu na wannan duk bayanin ibnu abi mulaika ne shi alƙalin da kansa yake ba da labari saboda kes ɗin ya zo gaban shi kuma shi ne alƙali ce to akwai ɗakin da ke gefe wasu mutane suna ciki suna hira da wannan wannan matan ta fito tana ihu ga jini na zuba asabatni wance ta ta saka min karfe ta huda ni da karfe sai mutane suka fito saboda ka sai aka aka shiga tsakanin su to ba inda za a tsaya sai gaban alkali yana ta'if fa ankara zalika al-ukhra an zo da su duka matan ga ita wanda aka caka mata wannan karfan sannan kuma ga wanda ake korafin ita ne ta yi to shi wannan alkali ya ce shi bai taba ganin rigima irin wannan ba saboda haka sai ya aika makka makka ba ta da nisa daga ta'if sosai ba ta da nisa saboda haka abdullahi bin abbas yana makka abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda sai ya aika masa ya ce to ga fa wata rigima ta zo ga kotu na ko me za ka ce kaga mutanen farko suna da amana kaga za ka ce a ah, ta wannan kesin abin da za a warware cikin sauƙi a ana neman sanin hukuncin Allah da na manzon Allah kaga bai ji nauyi ya aika saƙo ga wanda yake da ilimi da ya fi shi ba saboda me saboda tsoron haɗuwar shi da Allah kuma an naɗa shi a matsayin alƙali wanda ya naɗa shi ko shugaban duniya ne a lokacin na Abdullahi bin Zubair a lokacin yana da ƙarfi a duniya ba wanda ya kai shi a yankin da yake shugabanci to sai abdullahi bin abbas ya ce to ni ga abin da na ji annabi muhammad ya faɗa lauyo yu'tan nasu bi da'awahu da za a rika ba wa mutane abin da suka nema ta dalilin ƙorafinsu ladda a rijalun dima a rijalin kaga wannan riwayar ta limamul bai kenan da wasu mutane sun yi ƙorafin wasu sun zub da jininsu wa amwalahum ko wasu sun kwace musu dukiya walakin albayyinata ala talibi wanda ya nema sai ya ba da dalili wal yamina ala matlubi wanda aka nema gurinsa ya yi rantsuwa wannan riwayar kenan tana a sunan kubra na limamul imam al hadisin 4320 wannan riwayar kamar yadda shi ibn hajar ya kawo a nan kaga riwayoyin da al zuwa ke ya kawo su da ɗan dama ya kawo lafazi guda ne Albayyana ta 'ala al-mudda'i wal yaminu ankara riwaya ta biyu fa al-bayyina talibi wal yamina alal al-matlubi to akwai riwaya da zo da ya yace faka taba ila ibn abbas ya ɗauki takarda ya rubuta wasiƙa daga ta'if ya aika ma abdullahi bin abbas yana makka sai abdullahi bin abbas ya aiko mar amsa inna nabiya sallallahu alaihi wasallam qada ga abinda annabi yayi hukunci anna yamina alal mudda'a alaihi rantsuwa tana ga wanda aka yi karansa ne walau annan nasa o'oto bi da'awahum da su mutane za a rika ba su abin da suka nema ta dalilin korafi kawai ladda a unasu minan nasi jima'a nasin wa amwalahu da wasu mutane za su rika korafin wasu sun zub da jininsu wasu sun karba dukiyarsu saboda haka abin da nake so da kai tunda ita wannan mata ta ta musanta an ce wannan ta ce wance ne ta uh, dasa min karfe wanda ake zargin ta ce ba ta yi ba to kaga bisa ga hadisin manzon Allah wanda ya ce tun da ita da ta yi ƙaran, matakin harko shine za ta kawo dalili me dalilin da ya nuna cewar wannan matan ita ce ta dasa mata wuka a hannu tunda ita ce ƙara ita za ta ba da dalili to idan ba dalili don abin da ya faru kenan su biyu ne kaɗai a ɗakin ba dalili to sai a koma gefen wanda ake karansa ya rantsuwa to sai abdullahi bin abbas ya ce tun da ita wanda aka saka ma karfan ba ta da dalili to sai a nemi wanda ake zargin ta yi rantsuwa amma abin da yake so da kai ka karanta mata aya ta 77 ta suratu ali imran shi yasa al-imam bukhari da ya tashi fassara wannan ayan sai ɗauko labarin nan sai ya kawo shi saboda labarin yana da alaƙa da fassaran ita wannan a'yan. abdullahi ibn abbas ya ce ku karanta ma ita matan da ake zargin ta yi wannan abin ku karanta mata wannan aya sannan ku ce ku nemi tarantse wato kar ma a nemi tarantse sai an karanta mata mai Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan kalila waɗanda suke ciniki da rantsuwansu saboda samun wata kaddara yar kaɗan saboda za ka iya rantsewa saboda wata riba da za ka samu ta duniya don komi ka samu a duniya kaɗan ne shi sa Allah yake samanan ƙalilan. duk mutumin da zai iya rantsuwa akan ƙarya to ya sani Allah yake ula'ika waɗannan la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo na alkhairi a ranar lahira na ɗaya wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai magana da su ba na uku wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama na hudu wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba ana gafarta wa mutane laifi amma ban da su na biyar fa walahum azabun alimun kaga abubuwan suna da yawa to shine Abdullahi bin Abbas yake kafin ku nemi tarantsi yana ga ma alƙalin karanta mata wannan aya tukuna in dai tana da imani to wannan aya za ta yi tasiri a zuciyarta shine shi alƙalin ya ce fa da amsa ta zo min sai na karanta wannan aya ga ita matan da ake zargi ita ne wanda ta dasa wuka ga wannan matan da aka karanta ayan da ta musanta ba a ce ta rantse ba tukun sai da aka karanta mata ya ce to za ki rantsuwa saboda ki kubutar da kanki tunda akwai zargi a kanki wanda ake wanda yake zargin bayi da bayi da dalili to abin da zai wanke ki daga wannan zargi shine rantsuwa amma kafin ki rantsa ki saurari abin da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani aya ta 77 ta suratu Ali Imran da aka karanta ayan fa tarafa ta ce wallahi nayi ta ce wallahi nayi saboda ka yi sa’in ka ɗauko fasikan zamanin tabi'ai mutanen ƙware na zamanin yau ɗaɗɗaya suka kai su imani Ka gaje mutumin banza ne amma da an karanta mar aya wallahi bai tsallaka saboda tsabar tsoron Allah mutanen farko kina Allah ka sami koyi da su Ta ce ba shakka ni na dasa mata wuka eh, ƙarfin a hannu yanzu kaga in ban da sha'ani na addini idan aka zo da irin wannan ƙara gaban alkali wani ma sai kafa ta da mari kawai bayan ku biyu na dakin mara kunya za ki ce ba ke bane to Allah bai ce haka ba Allah bai ce haka ba su biyu ne a dakin duk da haka wannan korafi ta yi ba mamaki misali tana iya dasa ma kanta ba sharrin da ɗan adam ba zai yi ba tana iya dasa ma kanta karfan dan ta yi sharri ga wannan kuma tana yiwa ta zo tashi ta zo faduwa sai ta dafa wannan karfin sai ya huda hannunta ta yi korafin wannan ne. kaga kenan akwai dalilai da za su nuna ba ita ba ne saboda ka da su biyu ne a ɗaki sai ta kawo dalili shine abinda manzon Allah ya faɗa albayyinatu alal mudda'i Dalilin yana kan mai ƙara wal yaminu ala man ankara rantsuwa fa tana ga wanda ya musanta to lokacin da matan ta yi ikirari haka ne sai alkali ya rubuta takarda ya aika ma abdullahi bin abbas yana daga riwayar nafi'u maula ibn umar ya ce innahu qala fa ga zalika ibn abbas labari da ya iso maka ga abdullahi bin abbas ayar da aka karanta ta yi tasiri fa sarrahu abdullahi bin abbas ya ta murna ya ta farin ciki saboda me ya isar da wani hukunci na manzon Allah wanda a dalilinsa an samu maslaha Wannan hadisin yana da ashawahid da dama ba wai hadisin abdullahi bin abbas kadai ba akwai sahabbai da suka rawaito hadisin daban-daban kamar misali zaidu bin sabit Allah ya kara masa yarda zaidu bin sabit sahabi manzon Allah shi ma ya tabbatar da hadisin abdullahi bin abbas dinnan, nan qaba rasulullah anna man talaba inda akihi talabatan bi gairi shuhada fal aula bil yamini wannan shine lafazin hadisin Zaid bin yana tafsirin al-Imam aya ta 77 ta suratu Ali Imran tafsirin al-Imam ya kawo wannan riwayar hadisin Zaid bin Sabit manzon Allah yace man talaba inda akhihi talba idan mutum ya nemi wani abu a wurin ɗan uwansa musulmi abinda ake nufi da ya nema wato yana korafin wani abu da ke hannun wani nashi ne bigairi shuhada a kuma gashi bayi da shaidu sai annabi ya ce fal matlubu aula bil yamini wanda ake nema shi yafi cancanta yi rantsuwa ba wanda yake neman hakkin ba wanda yake neman hakkin dama ya kamata ya kawo dalilai ne to kaga a wannan kalmar annabi ya ce bigairi shuhada ba tare da shaidu ba amma hadisi abdullahi bin abbas fa albayyana dalili kaga albayyana ita ce ma'anan ashuhada to kuma hadisin zaid bin sabit yana sunanud dara qutni akwai babi da al-imam dara qutni ya ware musamman sunan shi al-mar'a tuqtalu idhar taddat to sai ya jera hadisan da suka zo daga sahabban manzon Allah ya kawo hadisin Abdullahi bin Abbas ya kawo hadisin Zaid bin Sabit ya jera su na uku ya kawo hadisin Abu Huraira Abu Huraira a hadisin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bayyinatu ala man idda'a al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara kaga yanda lafazin hadisin ya zo ta riwayar Abdullahi bin Abbas kamar yanda Ibn Hajar ya kawo wato riwayar al-Imam Baihaqi haka ma aka samu hadisin Abu Huraira to sannan na hudu al-Imam Daraqutni ya kawo hadisin Abdullah bin Amrin shi ma sahabi ne kuma waɗannan hadisan duk sun inganta za ka ga takarijin littafin Irwaul Galil hadisi na 2661 al-Imam ne ya kawo hadisin Abdullahi bin Umar wanda shi ma lafazin kenan na shida ya kawo hadisin imran bin husayn wanda shi ma lafazin kenan na bakwai ya kawo hadisin eh, eh, riwayar sayyiduna umar bin al-khattab Allah ya kara masa yarda sayyiduna umar shi ma yana cikin waɗanda sun ruwaito wannan a zamanin sayyiduna umar ya tabbatar da wannan hukunci akwai riwayar ɗansa abdullahi bin umar akwai riwayar shi baban sayyiduna umar mutane bakwai kenan waɗanda al'imamu dara kutuni ya jera su ya jera hadisansu a littafinsa sunan dara kutuni yana babu filmar a tuktal izartaddad hadisan a jere kawo su kuma duk suna magana ne a kan ƙa'idan nan ta alƙalanci Hadisan abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almudda'a alaihi aula bil yamini illa an ta bayyana tun. to wannan sai ya tabbatar mana yadda ma tsarin alƙalancin zai gudana idan mutane biyu suka zo da ƙara a gaban alƙali sai manzon Allah ya ce almudda'a alaihi aula bil yamini maganar rantsuwa ba a gabatar da ita sai an rasa dalili kaga kenan dalili shine farkon abin da za a nema ba rantsuwa ba illa an koma bayyana don haka wanda ya kawo ƙara shi za a ce ina dalilinka idan ba a samu dalili ba to sai a mai da rantsuwa rantsuwan nan kuma annabi ya ce ana mai da ita ne akan wa almudda'a alaihi wanda aka yi karansa wanda aka yi karansa shine wanda za a ce karanti to akwai lafazin da ya zo na Abdullah bin Umar kuma albayyinatu alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alaihi maimakon wal yaminu ala man ankara kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan riwayar bai nuna cewa sai mutum ya musanta ba amma a wancan riwaya ta Abdullah bin Abbas wane yana ƙaran wane da aka karanta ƙaran sai wancan ya ce ban yadda ba shine man ankara amma a wannan riwayar fa ko da bai musanta ba inda ana ƙararsa to za a nemi za a nemi ya rantse kaga shi yasa annabi yace wal yaminu alal mudda'a alayhi maimakon wal yaminu ala man ankara wannan hadisin wani hadisi ne mai matsayin gaske daga cikin hadisan annabi Muhammad hadisin yana da daraja ba na wasa ba saboda ka yi sa ka ga an-Nawawi a littafin sa 40 hadis ya kawo wannan hadisin shine hadisin uku. littafin arba'una hadis na al-Imam Yahya bin Sharaf annawawi me dalili saboda hadisin nan shine aslun fi mashru'iyyatil qada'i shine asali game da tsarin alkalanci gaba ɗaya ko malaman da suka tabbatar da wannan suna da ɗimbin yawa kamar ibn hazmi a littafin al-muhalla mujallar tara shafin ɗari uku da tamanin kamar ibn al-qayyim a littafin zadul ma'ad mujallar na shafin uku da talatin shi kansa ibn hajar mai littafin bulugul maram ya tabbatar da wannan hadisin shine jigon alƙalanci gaba ɗaya sunnar manzon Allah a littafinsa al-matalibul aliya ya kawo hadisin 2189 da kuma fathul bari yana sharhin hadisin abdullahi bin abbas a mujallar na biyar shafi na 216 haka al-imam ahmad bin muhammad ibn hajarin al-haitami mai littafin tuhfatul muhtaj in ka dubi littafin fito za ka gani misali al-imamun nawawi al-imamun nawawi da yake sharhin wannan hadisin tunda mun ce muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim to al-imam nawawi da yake sharhin sahihu muslim yana mujallal na goma sha shafi na 366 uku sittin da shida ya ce wa hadal hadisu ƙa'idatun kabiratun min ƙawa'idi ahkami shar'i wannan hadisin wata ƙa'ida ce babba daga cikin ƙa'idoji na hukuncin shari'a. Fafihi, me hadisin yake karantar da mu, abinda annabi Muhammad yake mana ishara da shi, in ji al'imamun nawawi. La yi ƙubalu ƙaunul insani fi ma yadda ihi bi mujarradi da awaku. Kawai don mutum ya kawo ƙara ba za a gaskanta shi ba. ba za a gaskanta shi ba babu wanda zai korafi kawai a ɗauka komai darajarsa wane ya yi kaza a ba za a ɗauka ba sai ka ba da dalili kuma shi yasa al'ummar musulmi suka zauna lafiya in ba haka ba sai a kashe mutane babu haƙƙi don haka yasa inda ana aiki da wannan hadisi babu yanda za a yi kawai kana zaune ci barawo-barawo, sai ka ɗauko ƙota ka buge shi idan ka buge shi ka yi aiki da hadisin nan wanda yake cewa barawo barawo ai annabi ya ce wannan yana korafi ne korafin wani ya yi sata mai annabi ya ce albayyana sai ya bayyana dalilin cewa wane ya yi sata to idan da za a bi haka mutane da yawa ba za a kashe su ba da yawa wani kawai idan yana son ya yi maganin ka ce bari sai mun shiga kasuwa sai dan shawo ta kwana sai ya ce ka barawo shi ke zai kama dukanka ajal ya zo don akwai mutumin da shi kwakwalwarsa tana nuna mar kawai da an ce barawo barawo ne alhali ba gaskiya ba ne wani zai iya cewa barawon kansa yana iya cewa ga barawo sai sha kwana sai a bi wani mutum daban sau nawa yake faruwa shi sa ba shi cewa in an bi ta barawo a ta mabi sawu ko ai hankali ya sa bahaushe ya faɗi wannan saboda in ɓarawon yana da wayo wallahi sai ya noke a je a buge wani don haka yasa dan an yi korafi wa na barawo ka je ka buge shi me ya ka a wurin Allah cewa wannan mutumin barawo eh tana yiwa ka shi da wuka tsirara ba mamaki mahauci ne ya fito daga daga ya yanka yake nan kurum tsautsayi ya biyo da shi nan to ya za ka yi ba yadda ba ta yiwa babu yadda ba za ta yi ba saboda ka duk abin da za ka yi ka tsare kanka daga hakkin ɗan adam saboda babu shakka musamman abin da ya shafi jinin ɗan adam kamar da abdullahi bin abbas ya ce wallahi duk abin da ka yi ma Allah in ka bar duniya ana fatan za ka tsira amma karka yadda ka bar duniya da jinin mutum a tare da kai wannan abdullahi bin abbas ya ce shi bai ga yadda za ka tsira ba bai gani ba saboda idan mai hakki zai yafa hakkinsa shi wannan mutumin ka riga ta kashe shi kaga ranar yafe haƙƙi ko ranar kiyama anya kana ganin aka tashi zai ce na yafe Allah ka tare mu shi yasa al-Imam Nawawi yace don haka wannan hadisin ka'ida ce mai girma a wane ya furta kalmar ridda sai a kama shi a buge ba haka bane ya furta kalmar ridda a kama shi sai a kai gaban alƙali alƙali sai ya bi ba sai a bi wannan tsari na manzon Allah wa ya ce wane ya faɗi kalmar ridda eh, ga wanda ya ji to sai kaga an bi bayan ba a sun magana har a zo a tambaye mutumin ba mamaki ya ikirari ce eh ba shakka na faɗa ya hutar da kowa shikenan bai faɗa ba to ku da kuka ce ya faɗi kalmar ridda sai kun kawo shaida wanda shine tsarin da Allah subhanahu Ta'ala ya aiko annabi Muhammad shi shi yasa al-imam nawawi yace bal yahtaju ila bayyina duk wanda yayi ƙorafi yana buƙatar dalili aw tasdiqil mudda'a alai ko kuwa in baka samu dalilin ba wanda kake karan yayi ikirari idan yayi ikirari ya hutar da kai saboda haka yasa ita wannan matar da aka karanta mata ayar alqur'ani sai ta hutar da kowa ta ce wannan gaskiya ne ni nayi to kaga an gama amma matukar mai wanda ake zargi bai yi ikirari ba to a ka'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ka kawo dalili fa in talaba yaminan mudda'a alaihi falahu zalika saboda ka idan mai ƙara bai da dalili to sai a nemi wanda zai wanda ake ƙara ya yi rantsuwa shine ta limamu ne cewa kad bayyana hikima kuma annabi ya bayyana mana hikimar da ta sa aka tsara wannan hikima da ta sa Allah ya wannan hukunci fi kaunihi la yu'ta bi mujarrad da'awahu inda an bar mutane haka kurum duk wanda yace yayi korafi a gaskanta babu shakka annabi yace da za a zubar da jinin mutane ba dalili a kwace dukiyar mutane ba dalili li'annahu law kana u'tiya bi mujarradiha Ladda ladda'a qaumun dima'a ƙaumin wa amwalahum biha wani sai ya halatta dukiyar wani kuma shi kenan an gaskanta don haka don kaji ana barawo barawo a a karka yi garaje idan ma akwai abin da za yi na kama shi wannan don a kai shi wajen hukunci wannan ba laifi amma wani hukunci da za ka yi wanda ba ka da dalili babu shakka mutum zai ba da amsa a ranar kiyama kuma ko da ɓarawon nan ya yi sata saboda baka bi tsarin Allah ba wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi don haka ko da mutumin ya yi laifin sai amma hukunci don me baka bi tsarin Allah ba ya ce wala yumkin mudda'a alaihi an yasuna malahu wa dama. idan da za a bar mutane haka kawai korafi ya isa da an ce wani ɓarawo ne a kashe wane ya ya ya kwace dukiya na a kwace nashi yace to wallahi da mutane ba samu tsaron dukiyarsu da jininsu ba wa amma al-mudda'a fa yumkinuhu siyanatuha bil bayyina eh, wa amma muddai banda duk yake da ƙara ba a ƙaryata shi ba amma abinda shari'a ta ce ya kawo dalili ya kawo dalili wanda shi kenan so don haka yasa masana da suka ɗauki wannan hadisin sai suka ajiye shi a matsayin ilimi mai zaman kansa ilimin alƙalanci a ƙarƙashin hadisin abdullahi bin abbas wannan hadisi shi kaɗai wallahi malamai sai da suka rubuta littafai a kan sharhinsa babu shakka in ka dubi tarihi za ka gani kamar akwai malamin da ake kiransa ibn farhun ibn farhun ne burhanuddin al-ya'muri wanda shekaransa 648 rabuwansa da duniya babu littafin ma da aka rubuta na alƙalanci mai albarka irin nashi wanda yake da suna tafsiratul hukami fi usulil aqdiya tafsiratul hukami fi usulil aqdiya wani malami ne kuma masabar ma malikiya yake in ka dubi littafin gaba wato sharhin hadisin nan da ya kawo kai ka fahimci ilimi ne mai zaman kansa sannan akwai ibn qayyim al-jawziya wanda littafin sa yana nan ana samu wanda ake kira a turqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya littafi ne guda daya amma in ka duba zaka ga hadisin Abdullah bin Abbas da irin ilimin da malamai suka tsakuro karkashin sa akwai kitabun nazariyatid da'wa wanda littafi ne na zamani wani malami da ake sa eh, Muhammad Nu'aym Yasin sana akwai durarul hukam littafin durarul hukam shi ma ba na ba ne. wani malami da ake kiransa alƙali Muhammad kuma galibi za ka samu waɗanda suka rubuta littafi game da sharhin abin ma za ka ga tsofin alƙalai ne shi wannan malami da ya rubuta wato durar hukam shekararsa 562 rabuwansa da duniya to don haka in muka dubi wannan hadisin kamar yadda al'imamun nawawi ya faɗa hadisin yana matsayin wata ƙa'ida ce mai girma domin haka yasa shi al-Imam Nawawi da yake faɗin wani a sharh sahih Muslim da ya rubuta 40 hadis sai ya dauke wannan hadisin ya sa a ciki saboda duk wani hadisin da ya sa a cikin 40 hadis to wani hadisi ne wanda yake da ilimi mai yawa to ya tabbatar wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas shine jagora ta sashin alƙalanci don haka yasa sai ya dauke shi ya sa a cikin 40 hadis alhamdulillah sai da abubuwa guda biyu game da wannan hadisin abubuwa guda biyu kamata mu lura da su na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyanatu alal mudda'i albayyana tana kan mai ƙara mai ƙorafi albayyana tana kansa me ake nufi da albayyana me ake nufi da albayyana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kaga kenan um, akwai buƙatar alƙali ya sani me ake nufi da albayyana to abin da ke faruwa shine galibin malaman fiqhu galibi akasari littafin fiqhu idan ka duba zaka ga suna cewa albayyana ash-shuhud shuhada shaidu su ake nufi da albayyana saboda ka idan mutum ya kai ƙara ana buƙatar albayyana a wurinsa menene albayyana shaidu me yasa aka fassara saboda wacce riwaya da muka karanta ta Zaidu bin Sabit manzo Allah ya ce man talaba inda akhihi talbatan bi ghairi shuhada maimakon bi bayyana to sai malaman fiqh suka ɗauka ai shaidu su ake nufi da albayyana don haka kusan mafi yawa littafin fikiyo idan ka duba za ka gana suna fassara wannan kalma ta albayyana da cewa shaidu ne saboda ka in mutum ya kawo ƙara sai a ce ina shaidanka ina shaidarka to amma akwai malamai da yawa waɗanda suke ganin wannan kuskure ne za ka gani ta littafan ibn taimiyya ibn qayyim jauziya kar misali malamin da na bada misalinsa wanda yana cikin waɗanda suka fara rubuta littafi akan alƙalanci gaba ɗaya shine burhanuddin al-ya'muri wanda ake kira ibn farhun waɗannan malaman duka haka ibn hajar al-asqalani mai littafin fatul eh, bulugul marami da muke karantawa kuma yana da fatul bari gaba ɗaya waɗannan malamai don duk wani malami da ke da zurfafa bincike to za ka ga yana inkari suna cewa a'a annabi da ya ce to ala alal mudda'i albayyana tana ga mai ƙara wato ba wai annabi yana nufin shaida ba ne ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin shaidu ba ne ba shaidu kaɗai ba ne wannan za ka gani a littafansu daban-daban kamar misali bayanin ibn qayyim jawziya yana littafin at-turqul hukumiyya da na ba da misali da shi fi siyasati shar'iyya shafi na goma sha biyu ibn qayyim ya yace fal bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai ƙara mai ƙorafi, ana buƙatar albayyana a wurinsa sai ce abinda ake nufi da albayyana ismun li kulli ma yubayyinu wa yuzhiruhu duk abin da zai bayyana gaskiya shi ake nufi da albayyana ba wai shaidu kadai ba saboda haka sai ya ce wa man khassasaha bi shahidaini aw al arba'a idan malami ya ce ai da annabi ya ce albayyinatu yana nufin shaidu ne shaidu biyu ko shaidu hudu aw shahid ko shaida daya lam yuwaffi musammaha haqqahu ibnu qayyim jawziya ya ce to baka ba mu wannan kalmar hakkin ta ba kalma ta albayyana ba shaidu ba ce walam ta'atil bayyana tuqattu fil qur'an ibn qayyim yi ce saboda in ka koma alqur'ani zaka kalmar albayyana tana nan wurare da yawa kuma duk inda Allah ya kawo kalma ta albayyana a cikin alqur'ani babu ta inda Allah yake nufi da shaida innama an ma atat muradan biha duk inda kaga Allah ya kawo kalma ta albayyana me ma'ananta alhujja shine albayyana don haka in mutum ya kawo ƙara a kotu ba wai shaida ake cewa kawo shaida a'a kawo hujja hujja tana iya zama shaida din saboda kalmar hujja tana da faɗi ta fi kalmar shaida faɗi ta fi kalmar shaida faɗi don haka in ka dubi alkur'ani zaka ga inda duk Allah ya kawo albayyana to ma'ananta alhujja ko addalil ko alburhan ta duk inda ya zo saboda ka annabi da ya ce albayyinatu alal mudda'i albayyina tana ga mai ƙara almuradu bihi abinda annabi yake nufi anna alaihi bayanu ma yusahihu da'awahu li yukama lahu ka zo ka ce gidan wani naka ne to ina hujjar ka? da kotu za ta yi aiki da shi saboda ta baka wannan gidan ina hujjarka hujja ita ce albayyana wala raiba anna ghayraha min anwa'il bayyana kad yakunu aqwa minha ba shakka inda zai ke ga shaida shi ita ma albayyana ce yana iya kawo wani dalili wanda ba ma shaida bane misali idan mutum ya kawo takardar alkawarin yarjejeniya wannan filin ya saye shi a hannun wani ga yarjejeniya kaga ko da bai kawo shaidu ba ya kawo takarda takarda albayyana ce amma ba shaida ba ce saboda haka yasa kalma ta albayyana ta fi eh, ta fi eh, shuhada faɗi ma'ananta ya fi faɗi fa innaha aqwa min dalalati ikhbari shahidi idan aka ce hujja hujja ta fi ƙarfi akan shaidar mutum wal bayyinatu wad dalala wal hujja wal burhan wannan duk sun zo a cikin alqur'ani to kuma haka ma in ka dubi littafin sa ilamul muwaqqi'in mujallar na farko shafi na 71 ibn al-qayyim al-jawziya yana ta bayani game da hadisin abdullahi bin abbas dinna inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bayyinatu 'ala al wal yaminu alaman ankara al-bayyina tana ga mai ƙara rantsuwa tana ga wanda ya musanta sai ya ce albayyana tufi kalamin lahi wa rasulihi wa kalamin sahaba in ka bi alƙur'ani gaba ɗaya in ka bi maganganun manzon Allah haka nan maganganun sahaban annabi Muhammad za ka samu abinda ake nufi da albayyana ismun li kulli ma yubayyinul haqqa duk abin da ya bayyana gaskiya shine albayyana fahiya a ammu min albayyana fi silahi fuqaha shine sai ibnu qayyim yace don haka in ka ce zaka dogara da bayanin malaman a kan albayyana shine shaidu haisu khassuha bi shahidaini aw shahid wal yamin yace wannan ba shakka kuskure ne malam yatadammal malam yatadamman hamla kalamillahi wa rasulihi alai. فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص matukar kana son ka samu kyakkyawar fahimtar ayar alkur'ani da hadisin manzon Allah to babu shakka dole sai ka koma fahimtar sahabban annabi Muhammad yanda suka fassara wannan kalma wato yanda kalmar ta zo a cikin alkur'ani yanda kalmar ta zo a hadisai daban-daban da aka samu daga annabi annabi ya san akwai shaidu amma kaga bai kawo kalmar shaida a nan ba لو يؤطى الناس بدعواهم a ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه البينة على المدعي wanda yake ƙara ya kawo albayyana kaga annabi bai ce shaida ba to sai ibn qayyim jawziya ya bada misalai da ayoyin alqur'ani yace kamar yadda malaman na suka tabbatar asali idan aka ce albayyana ismun li kulli ma yubayyinu al-haqqa wannan ne fassara duk abin da zai bayyana gaskiya shine albayyana wato dalili kenan a suratul hadidi aya ta 25 Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa an zalna al-kitaba Allah ya ce mun aiki manzanninmu da albayyanatu kaga ba wai shaidu ba ne ba wai Allah yana nufin na aiki na da shaidu a'a yana nufin na aiki na da dalilai waɗanda suke sa ɗan adam ya amfani da hankalinsa ya gane Allah gaskiya ne kaga shine albayyanatu dalilai bayyanannu in ka dawo suratul nahl aya ta 43 Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati da Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim bil bayyinati babu wasu manzanni da muka aiko kafin kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam face maza ne muka musu wahayi wahayin nan dalilai masu bayani don haka duk mai hankali idan ya haɗu da annabin Allah ya san ba shakka wannan annabin gaskiya ne duk wani mai hankali inda ya haɗu da annabin Allah ya ji karatun annabi ya san wallahi gaskiya ne shi yasa Allah madaukake ya ce bil bayyana in ka dawo suratul bayyana sunan ma suran kenan lam yakuni me Allah yake suratul bayyana wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyana ahlul kitabi ba rarrabu ba face a bayan albayyana ta zo gare su kaga bayan dalili mai bayani mai gamsarwa ya zo gare su cewa annabi Muhammad gaskiya ne saboda ka duk wani wanda ka sani ahlul kitabi in dai masani ne wallahi ya san annabi Muhammad annabin gaskiya ne saboda Allah ya kore yiwuwar ma a samu jahilci a tare da su wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina kaga ba ash-shuhudu bane ba shaidu bane duk wanda ibnu qayyim jawziya yana ta bada misali da alqur'ani don ka gane albayyana ba shaida bace albayyana dalili mai gamsarwa wanda zai tabbatar da wannan hakkin naka ne shine ake nufi da albayyana a suratul an'am ayata 57 qul inna rabbi eh, qul inni ala bayyinatin min rabbi qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bihi ka gaya musu ni ina kan dalili bayyananne daga wurin Allah saboda kai sa Allah bai taba aiko da wani abu da ya zama rikita rikita ba duk saƙon da Allah zai aiko yana aiko saƙo ne ƙarara wanda duk mai hankali ya san cewa wannan abin gaskiya ne shi sa Allah yake ka gaya musu bana ma shakka duk abin da nake kai yana ina kan dalili ne daga wurin Allah a suratu Muhammad aya ta goma sha hudu afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wa taba'u ahwa'ahum kaga sai aka bada misali da tafarkin annabi Muhammad an ba da misali ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afa man kana ala bayyinati shin wanda ya tabbata akan dalili bayyananne shine musulmi kenan duk wanda yake bin annabi Muhammad yana kan dalili bayyananne shi Allah ya tambaya wanda yake kan dalili bayyananne yana zama daidai kaman zuyina lahu su'u amalihi kamar wanda aka kawata masa mugun aikinsa wa taba hawa'ahum suna ta bin son rayukansu in ka tara kafirai gaba daya da za a samu taro taron mutane ne gaba daya amma musulmi ɗaya shine musulmi ɗaya ne a wannan taron duk sauran kafirai ne wallahi inda za ka haɗa waɗannan mutane sai ka da musulmi saboda musulmin akan gaskiya yake akan hujja yake a bayyana yake kuma ko da waɗannan mutanen turawa ne hasken musulunci daban yake saboda ka babu yanda za a yi da mumini da kafiri su zama ɗaya ba zai taɓa yiwa ba Allah ya tambaya ya ce zai yiwu afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wanda ya zama yana kan addini wanda ya zama akwai dalili tabbas daga wurin Allah ne shine addinin Annabi Muhammad yana zama daidai da mutumin da ke bin son ransa Allah ya ce ba za su zama daidai ba sannan kuma a suratul fatir yake thumma atainahum kitaban am atainahum kitaban hum ala bayyinatin fahum ala bayyinatin minhu bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura in ka dawo suratu taha aya ta 133 wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih sai Allah ya ce awalam ta'atihim bayyinatu ma fi suhufil ula bayyinatu kaga duk sa'ilin da Allah yake magana game da abin da ya bawa manzani zaka ga yana tabbatar da albayyanatu ne shine sai ibnu kasir eh, ibnu qayyim ya yace wa hadha kasirun wannan kadan ne inda suka zo a cikin alqur'ani Allah ya tabbatar da albayyana shine dalili bayyananne dalili mai tabbatar da hakki naka ne wanda shi ake nufi da albayyana lam yaqtassa lafzul bayyinati bi shahidain duk alqur'ani babu inda Allah ya kawo albayyana a matsayin shaidu bal walash walastu'mila fil kitabi fiha fihi ma albatta ba a taba ma amfani da a matsayin albayyana ta dauki ma'anan shaida ba in ma ta alqur'ani ko ta hadisin annabi Muhammad yanzu misali akwai wani sahabi da ake kiransa al-ash'af bin qais Allah ya kara masa yarda al-ash'af bin qais yace fi ya kana wallahi zalika wato a dalilinsa ne Allah ya saukar da waccan aya da Abdullah bin Abbas ya ce a karanta mai ita wannan mata aya ta 77 ta suratu Ali Imran ya ce a dalili na ne Allah ya saukar da ita wannan aya a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana baini wa baina rajulin min al-yahudi arbun akwai wata gona da take tsakanina da wani bayahudi a garin Madina wato kamar misali sun yi ciniki ni, sai yayi gardama da ni ya yi jayayya da ni akan wanda da ya ba ba bace nashi ne ba mamaki an daɗe da yin wannan cinikin kuma mutane sun ga shi yake noma wannan gonan don haka daga baya ko da ya fito ya ce wannan filin um, nashi ne babu wanda zai garzama wannan ba yahudan sai musanta cewa filin nan na shi wannan sahabi ne al'ashafu bin qaisin sai shi wannan sahabi ya ce faƙaddamtuhu ilan nabi sai na kawo ƙaransa wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na kawo ƙaransa da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah kaji kaji akwai wani ba yahude akwai gona da take tsakanina da shi akwai riwaya da ta zo akan rijiya ce rijiya ce wanda dama suna da gona kusa da juna to akan wannan rijiyar aka samu rigima wanda yake korafin nashi ne to lokacin da ya kawo ƙara gaban annabi muhammad kuma an kira ba yahudan ya zo ga ba yahude ga sahabin manzon allah da ya gama bayani ka ji abin da annabi ya ce masa alaka tun? sai da ya gama bayani sai annabi ya ce kana da albayyana yake tambayar sahabin nashi idan aka ce albayyana kana da dalili wanda zai nuna cewa wannan gona ko wannan sashi na gonan naka ne ba na ba yahude ba kulta sai na ce la wallahi ba ni da shi ba da wani dalilin da zai nuna haka saboda sau da yawa za ka samu a dalilin yarda an kulla ciniki ba tare ma da an rubuta ba yana faruwa za ga mutum wani da wani saboda sun yarda da juna na sayar maka shi shikenan ga kuɗi saura kaza daga baya sai ciko ya makale saboda yarda aka yi haka to shi bai da wata hujja da za ta nuna an taɓa samun ciniki tsakaninsa da bayahudi kuma kowa ya san bayahudi shi ke noma gurin rijiyar tana gurinsa shi yake amfani da ita to kaga shi yake korafin wannan gonar tashi ce shi yasa sai manzon Allah yake alaka bayyana kaga annabi ya ce alaka shahidun kana da mai shaida annabi bai faɗi wannan ba alaka bayyana kana da hujja kana da dalili wanda za ta nuna maka cewa za ta nuna mana wannan gonar taka ce sai ya ce ban da shi ya rasulallah da sai manzo Allah ya juya wajen ba yahudan sai ce kai ba yahude ihlif karantse ka ne shi wannan sahabi al-ash'as sai ya datse manzo Allah ya ce a a a ya rasulallah ka ce kafiri ya rantse idan ya halifu wallahi zai rantse fa fa zahaba bi mali ya tafi da dukiya na dan bai san Allah ba kaji abin da ya gawa manzon Allah eh, wato shi yana ganin annabi bai san ba yahude bane annabi ya ce ba yahude ka rantse ya ce a'a idan ya halifa fa yazhaba bi mali zai rantse saboda bai yarda da Allah bai tafi da dukiya na yana fada sai Allah ya saukar da innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila dalilin saukar da ayan hadisin yana sahih bukhari yana babu qaulillahi ta'ala inda al-imam bukhari ya ware babi musamman saboda fassara wannan aya ta 77 ta suratu ali imran zaka gani hadisi na 6299 akwai riwaya da yake cewa kana li fi ardi ibni ammi shi ma wannan mutumin kamar ɗan babbansa ne don haka suna da kusanci akwai dangantaka ya kawo ƙararsa gaban manzon Allah ta wannan riwayar sai manzon Allah ya ce bayyana tuka auyaminu. yaminuhu kaga dai ya dace da hadisi Abdullah bin Abbas ka ba da hujja ko minemiyar rantsi ka ba da dalilin cewa wannan gona taka ko rijiyan nan taka ce idan ka ba da dalili to kenan, amma idan baka da dalili to za mu nemi ya rantse sai na ce to idan ku za a nemi ya rantse idan ya halifu alaiha ya rasulullah zai iya rantsewa tun da ba musulmi bane to sai manzon Allah ya ce man halafa ala yamini sabrin duk wanda ya rantse akan rantsuwa dan ya kwace hakkin wani wa huwa fiha fajirun alhali ya san ƙarya yake ya qattati biha mala imri'in muslimin ya rantse ne saboda ya gutsiri wani hakki na musulmi laqiya Allah yawmal qiyamati wa huwa alaihi ghadban zai gamu da Allah a ranar kiyama Allah yana fushi da shi annabi ya faɗi wannan manzo Allah ya sani ba yahude ba musulmi bane amma ai ba yahude ya yadda akwai Allah ya yadda akwai lahira akwai hisabi saboda kai sa manzo Allah ya faɗi wannan ko da kafiri yana kafirci wallahi da gangan yake ya san akwai Allah don haka in ka ce ya rantse hankalinsa ka ya tashi wannan dalilin ya samu za Allah ya faɗi wannan to shine ne qayyim al-jawziya ya bada misali da wannan hadisin sai ce idza urifa haza fa qaulun nabiyyi lil mudda'i wanda ya kawo ƙaran annabi yake ce masa alaka bayyina ko kana da dalili kana da hujja sannan kuma in ka dawo tarihin sayyidina Umar sayyidina Umar ma ya faɗi haka albayyinatu alal mudda'i wa in kana hadha qadru wiyar marfu'an ko da yake an riga an samu hadisin ya isa ya danga ya isa ga manzon Allah amma ba shakka sayyidina Umar ya tabbatar da wannan saboda haka da annabi ya ce alaka ma alaka yana nufin alaka ma yubayyinu al min shahudin aw dilala ko kana da wasu dalilai waɗanda su tabbatar da wannan hakkin naka ne ba mamaki a cikin dalilan a samu shaidu ne fa inna shari'a fi jami'il mawadi'i yaqsidu zuhur al-haqqi shi abinda Allah yake tabbatarwa shine bayyana gaskiya bima yumkinu zuhuruhu min al-bayyinati allati hiya adillatun alayhi wa shawahidun lahu wa la yuraddu haqqan qad dhahara dalilihi abadan da zaran ka ba da dalili to shi kenan ka gama abin da ake neman mai ƙara ya yi a gaban alƙali don haka ba za a tauye hakkinka ba ibn al-qayyim yace fa yubayyi'u huquqallahi wa ibadahu wa yu'attiluha matukar an samu dalili to ba za a tauye hakkinka ba bare a tawaye hakkin Allah za a tabbatar da wannan abin da kake korafin naka ne to haka ma ibn taymiya a littafinsa aljawabu sahih yana mujallar na shida shafin biyu. ya ce almudda'a alaihi idza kana sahiba yadin aw zimma bari'a fa huwa hujjatun turajjihu janibahu wa qad damma ilaiha shari'u al-yamin mutum ne ya kawo ƙara gaban alkali ya ce wane eh, dukiyar da ke hannunsa na wani. kuma bai kawo shaida ba tunda bai kawo shaida ba kaga za a nemi wancan ya rantse to zaka ce a'a me yasa za a ce wancan ya rantse laifin sanan laifin me wani laifi yayi da za a sa ya rantse shine yake fa idza lam yakun ma'al mudda'i illa mujarrada da'awahu tunda shi wanda yayi ƙara ba shi da wata hujja illa ƙarar kaɗai. fa janibul munkiri aqwa min janibihi kaga ya nuna gefen wanda ake karan ya fi karfi akan gefen mai ƙara. tunda kai da kai ba baka da wata hujja da za ta ƙarfafa ma abin da kake kara a kai to kaga wanda kai wa karan gefensa ya fi hujja me yasa aka ce gefensa ya fi hujja saboda hannunsa aka ga dukiyar misali yana zaune a gida kaga ya gwada cewa gidansa ne tunda yana zaune a gida kaga hujja ta nuna gidansa ne amma yanzu da kai korafi abinda zai raba shi da wannan gida shine dalilinka to sai zama baka kawo dalilin ba kaga gefensa ya fi ƙarfi kenan to amma duk da haka saboda a kawar da shubuha tunda an yi tuhuma gare shi an yi tuhuma cewa wannan gida ba naka bane ko da dai ba a kawo dalilai ba sai manzo Allah ya ce a ce ya rantse in ya rantse ya wanke wannan tuhumar wanda babu hujja a kanta kaga ya ƙara ma kansa kariya kenan daga ƙorafin mai ƙorafi a kan cewa wannan dukiyar da take hannunsa ba tashi bace ta wani ce wannan shine abu na farko kaga kenan ya gwada mana cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da albayyana ya dauki abubuwa da yawa na daya yana daukan ma'anar alkitaba yana iya ɗaukan ma'anar takarda da aka rubuta i albayyana ce idan mutum ya yi ƙara wannan filin nawa ne kaga za a ce ina takaddunka kaga takaddu suna cikin albayyana na biyu shaida yana iya kawo shaidu ranar da aka kulla ciniki wani da wani suna gurin in ya kawo kaga shaidun su ma albayyana amma ba su kaɗai ne albayyana ba sannan na uku fa idan aka samu al'iƙarar shi kansa wanda ake ƙaran sai ya yi ikirari da cewar eh gaskiya ne tunda ya yi ikirari kaga an gama don haka ikirar yana daga cikin ma'anar albayyana haka nan annukul da aka ce na karanti shi wanda ya kawo karan bayi da shaida bayi da hujja bayi da dalili kamar yadda wannan sahabi ya kawo ƙara ga manzon Allah annabi ya ce alaka bayyana ya ce la kana da wani dalili yace bani da shi sai ce to ba yahude karantsi to misali da aka zo ba yahude karantsi sai ba yahude ce ni fa wallahi ba zan rantse ba to magana ta kare ko da yake mai kara ba shi da shaidu ba yi da dalili amma tunda wanda ake kara ya ki ya rantsi alkali sai ce ta wannan gida ba nashi bane saboda ka sai kwace gida ya ba wancan kaga an sake samun wata maslaha ta hanyar rantsuwa din to kuma abin da ke hutarwa gaba ɗaya shine ikirari kamar yadda ya tabbata a labarin ibn abi mulaika da muka karanta alkali, waɗannan mata da suka samu rikici tsakaninsu ƙarshen ta ɗayan ta ce e na yi don haka ya sa a alƙalanci gaba ɗaya duk alƙalanci abinda malamai suke cewa al'i'itirafu sayyidul adilla da zaran mutum ya ce na yi to maganan dalili ya ƙari ba a cewa kawo shaidu ba a cewa da ko zina ce mutum ya ce na yi zina magana ta ƙari batun shaidu hudu da sauransu kaga duk ya hutar da mutane babu kuma wani abin da ya rage illa tsaye da masa hukunci to don haka al'iƙirar yana daga cikin albayyana tu. idan mutum ya ikirari to an gama to amma abu na biyu shine kamar yadda manzon Allah ya faɗa wa laminu alaman ankara rantsuwa tana ga wanda ya musanta wannan rantsuwa tana da ƙa'ida. wannan rantsuwa tana da ƙa'ida. mutum ya yi ta ba tare da an hore shi ba wannan shi ya bambanta tsarin musulunci da sauran tsare-tsaren dokokin ƙasashe na duniya a musulunci mutum ba shi da ikon ya ɗaura wani ko ya daki wani saboda ana buƙatan fitar da hujja daga bakinsa kuma in ka lura za ka ga hakan yana faruwa da an yi ƙorafin wane kaza sai a kama shi a daure a ta gana mar azaba ana so ya ce na yi sai ya faɗa na yi to don ya yi ikirari aikin banza ne ƙa'idar musulunci kamar yadda malaman sunna gaba ɗaya sun tabbatar domin aiki da hadisin annabi muhammad manzon allah yake cewa tajawaza Allah an ummati salasan Allah ya yafe ma al'umma ta abu uku na ɗaya alkhata'u kuskure na biyu annisiyanu mantuwa na uku mastukrihu alai duk abin da aka tilasta mutum ya faɗa a wurin Allah bai da zunubi saboda haka inda za a kama mutum ai ta gana mar azaba sai ka ce ni ba musulmi bane sai ce ni ba musulmi bane a wurin Allah an rubuta shi musulmi ne kaga tsarin musulunci to in ka dubi yanayin tafiyar duniya a yau za ka ga idan ana tuhumar wani to za a kama shi a ta gana mar azaba wai sai ya yi ikirari to duk wani ikirari da mutum ya yi a ƙarƙashin azaba a ƙa'idar musulunci ba a la'akari da shi a kotu sai ya faɗa bisa zaɓin kansa ba tare da wani ya tilasta shi ba wannan ya zo ta bayanin al'imamu mali wanda za ka gani a littafin mawahibul jalil wanda littafin fikihu ne mashabar malikiya mujallar na biyar shafi na 216 ah, za ka gani a littafin mudawwana aka tambaya al'imamu mali a ra'aita in a karra bi sha'in min hududi ba da tahdidi awul kaidi awul wa'idi awul barbi awul sejini ana tambaya al'imamu malik mutum ne aka ɗaure shi aka tura shi riman saboda bai yi ikirarin laifi ba ko aka yi ta dukansa ko aka sa shi a turu aka gana mar azaba shi ne alimamu malik ya ce man a ƙarra ba'adar tahadidi duk wanda ya yi ikirarin laifi a bayan an wahal da shi uƙila wannan kalmar da ya faɗa gaba ɗaya ba a ɗaukarta kaga ba za a yi aiki da maganar da mutum ya lokacin da ake horonsa ba wal wa'id wal qaid wat tahdid was sijn wal darb tahdidun indi kulli wanda al-imam malik yace da wanda aka daure da wanda aka dake shi da wanda aka tsare aka sashi a riman da wanda aka sashi a bayan kanta da wanda aka aka sashi a turu gaba ɗayan su a wuri na al-imam malik yace tahdidun ne saboda ka in mutum yayi ikirari. ba za a ɗauka ba kaga kenan shari'a ba ta yadda ba saboda la'akari da wancan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummati wanda ya zo da tajawaza Allahu an ummati salasan a wata riwaya fa ruwiya an rufi'a an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alai duk abin da ya zama an tilasta mutum ya aikata Allah ya ɗauke laifinsa gare shi saboda haka Allah ba zai kawo mutum ba ko dari dace kuma za ka gani ta bayanan duk malaman suna, ba misali ta bayanin ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallan 35 shafin 400 amma al-imtihanu bid darbi wa nahwihi faqtulifa fihi hal yushra'u lil-qadi wal-wali shin alƙali yana da damar ya daki wani saboda za a nemi hujja za a nemi ikirarinsa ko kuma shugaba ya sa a daki wani ya ce layo da rabu ba za a daki musulmi saboda ana neman sanin wani hakki a gudunsa ba ba za a daki mutum ba ya kawo bayanai masu tsayi haka ma ibnu alƙaimi jauziya a littafin atorukul hukumiyya shafi na hamsin an ya kunan muttaham ma'arufan bil fujuri sai fa idan mutum an riga an sani hatsabibi ne shaidani ne to wanda dama ya samu wannan shaida wannan ne wanda ake iya tsare shi saboda neman sanin gaskiya akan al'amarinsa yakuna almuttaham ma'arufan bil fujur kasarika wa qat'i tariqi wa qatl wa nahwi zalika fa idza jaza habsul al majhuli fa habsu hadha aula Mutum ne wanda ya shahara an riga an sani dan fashi ne an sani dan ta'adda ne an sani mutum ne wanda yake fyaɗe barawo ne sananne lokaci guda aka kama shi amma an kama shi ba a ga makamansa ba misali saboda haka a za a tsare shi don a tabbatar da kayayyakin da yake amfani da su ta wajen cutar da bayan Allah a tabbatar da laifi a kansa kaga tun da dama can akwai wata shaida a kan shi wanda duniya ta ba da shaida mutumin banza ne tsara wannan a gurin alkali tsara wannan a gurin shugaba ba laifi ba ne amma mutumin da ba a taɓa saninsa da laifi ba a kama shi a tsarewa saboda ana tuhumarsa wannan babu shakka zalunci to kaga kenan ko da ta wajen rantsuwan da za a tilasta mutum ya rantse akan abin da ake son ya ba da shaida a kansa ba dole sai dai ya rantsuwan bisa raɗin kansa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك